الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بيقشي بينا من بياني أكن فسر ونن حديثنا الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه وان لسافو حديثي قدا لسافو وسمسألولي قدا قوما mas'aloli guda biyar mas'alolin da Allah ta'ala ya annabi ya haya wahayi cewa ya sanar da banu Isra'il sannan kuma mas'aloli guda biyar ɗin ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yake ya karantar da musu sai ya zama mun samu fa'idoji goma kenan sannan a ƙarƙashin haka yana kama na saɓanin da malamai suka yi akan khulufu fanis fa'im malamai guda biyu al-imam ibn salah da al-imam izuddin ibn abdussalam rahimahum Allah ta'ala to shine sai yake cewa wallazi zakarahu abu Muhammad? wane ne abu muhammad wane ne abu muhammad izzuddin ibn abdussalam ko yace wallazi zakarahu shaykh abu Muhammad abinda al-imam izzuddin ibn abdussalam rahimahullahu ta'ala ya ambata anna hadhihi ra'ihata cewa wannan kanshin na bakin mai azumi إنما يظهر طيبها على طيب المسك في اليوم الذي يظهر فيه طيب دم الشهيد ويكون كرائحة المسك أكن شيوا قنش ونن قنش زي بيّنني على طيب المسك أئرن قنش ترارن المسك في اليوم الذي يظهر فيه طيب دم الشهيد أراند قنش جن شهيدي زي بيّنه كرائحة المسك كمن قنش المسك kun ga akwai tashabuhi a tsakanin ko wala raiba anna zalika yawmul qiyama babu shakka cewa wannan ranar tashin alkiyama ne fa inna sa'ima fi zalika al domin mai azumi a wannan ranar yaji wa ra'ihatu famihi atyabu min rihi min ra'ihatil miski zai zo kanshin bakinsa ya fi kanshin turaren almiski kanshi kama yaji'u al-maqlum fi sabilillahi azza wa jalla wa ra'ihatu damihi kadhalik kamar yadda mutumin da aka ji masa ciwo a fagen fama na dawar kalmar Allah shi ma zai zo jinin na kanshi irin kanshin turaren almiski la siyama wal jihadu afdalu min siyami musamman ma kuma cewa jihadi ya fi kun yadda al-jihadu siyami lughatu sanamil islami ko to jihadi kuma jihadi yana mafhumin sawasi'i ne fa in kana tibu ra'ihatihi fa in kana tibu ra'ihatihi innama yazhabu yawm al-qiyamati fa kadhalika as-sa'im idan ya kasance kanshin firaren kanshin bakin kanshin abin nan kanshin jinin wanda aka ji masa ciwo ya samu miki a jihadi zai zo yana ƙanshi fiye da turaren almiski to haka ma shi ma mai azumi shi ma zai zo ƙanshin bakinsa bashin bakinsa zai juye ya zama ƙanshi so haka babu wani ishkali a cikin wannan wa amma hadisu jabirin amma hadisin sayyidina jabiru radiyallahu ta'ala anhu da aka ambata a baya sai dai hadisi ne in ba ku manta ba hadisi ne za'ifi ko cewa fa innahum yumsuna afwahihim atyabu inda Allah min rihil misk sai ce fa hadhihi jumlatun haliyatun la khabariyya ce wannan jumla ce ta hal ba jumla ba ce khabariyya fa inna khabara insa'ihi la yaqtarinu bil wawi domin khabarin yammacin ba zai haɗu da wawun ba annahu khabaru mubtada'in domin khabari ne na mubtada فلا يجوز اقترانه بالواو خبر مبتدا ko ba za a kawo shi da wawun ba saboda haka da aka ce fa innahum yumsuna warihu afwahihim warihu afwahihim jumla ce haliya ga wanda suke nawa a cikin ku ba jumla ba ce khabariya jumla khabariya ba dalilin da za a kama mata wannan wawu din so daga wannan wawu din wawul hali ce wa idza kanat al jumlatu haliyatan idan jumlar ta zama jumla ce haliya fali abi muhammadin an ya kula to abu muhammad izzuddin ibn abdussalam rahimahullahu ta'ala ya ga damar ya ce hiya halun muqaddara ya ga dama ya ce hal ne da aka kaddara wal halul muqaddaratu yajuzu yajuzu ta'khiruha an zaman al fi'l al amil fiha ya halasta idan hali ya kasance muqaddari to ya halasta a jinkirta shi daga lokacin fi'ilinsa wanda ya masa aiki ya halasta wannan nahawu ne ake yi wanda za su gane a cikin ku za su gane ولهذا لو صرح بيوم القيامة في مثل هذا فقال فإنهم يمسون وريح أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة لم يكن التركيب فاسدا سو دا كدا مثالي إن أكا صرها أكا شي يوم القيامة أكا زود يوم القيامة تو تركيب كبير لا شيبا جملة شي صحيحة بعد وتمثلا ka annahu qala kaman ya ce ne yumsuna wa lahum yawmul ko wa hadha lahum yawmul yammaci wannan zai faru da su ne ranar tashin alkiyama wa amma qawluhu la khulufu fa misaimina ya khulufu amma faɗinsa da ya ce lalle bashin bakin mai azumi a lokacin da wannan bakin nasa ke bashi fa hadha sarfu tahqiqun lil mubtada wannan zarafi ne da ke tabbatar da mubtada da aka ce hina aw ta'kidun lahu ko kuma yana karfafan mubtadan ne wa bayanu iradati al-haqiqati al-mafhumati minhu sannan kuma yana bayanin abin da ake nufi ne na tabbas a cikin sa la majazihi wa la isti'aratihi ba ana nufin majazi bane ba ana nufin isti'ara ba haƙiƙa ake nufi sannan kuma dama al'aslu hamlul kalami ala haqiqatihi la majazihi wannan ƙa'ida ce Ƙa'ida ce ta malamai asali duk maganar da aka yi ga waɗanda suka yi da akwai haƙiƙa da majazi to al'aslu fil kalam al haqiqatu dunal majaz in aka yi magana asali haƙiƙa ake ɗaukar ta in ka ce majazi ne to kai ake neman ka kawo hujja kuma sai ka kawo karina sai ka kawo alaka ka ka jama kanka aiki so daga kawai a fassara shi a matsayin atyab din nan cewa kanshi ake nufi ba wai ana nufin sana'ullahi ta'ala ala sa'imina ba nan fa na hau kun gani ko duk wanda yake guje ma na hau kana karatu amma baka na hau to da damuwa sukutul fata khayrun min qawlihi idza lam yufarriq bayna fi'lin wa fa'ili ba na hau da matsala duk wanda duk wanda duk wanda bai na hau to to bai san inda yake karatu ba sai ya ma kuma Allah ƙarya wata ran sai ya ma manzo Allah sallallahu alaihi sannan duk abin da yake faɗi na ilimi bai da tabbas duk fassarar da yake bai da tabbas ɗinta zai iya fassara yanzu nan sai ya kai ƙarshe sai ce ah, sai ta bada shi ko kuma wasu su gano wallansa sau daga alaikum wannan alaikum bin nahawi wa iyakum واللحن عليكم بالنهو وإياكم واللحن إياكم واللحن إيه. النهو يبسط من لسان الألكان والمرء تكرمه إذا لم يلحن فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن so واجبيني متانسي نهو تاشي wanda yake sanya ya dena wa hadha kama taqulu wannan kamar yadda kake cewa ne jihadul mu'min hina yujahidu wa salatuhu hina yusalli yajzihi Allah ta'ala biha yawmal qiyamati irin wannan kamar kana cewa ne azumin kai jihadin mummuni lokacin da yake jihadin nan da sallarsa da yake sallah Allah ta'ala zai saka masa ranar tashin alkiyama wa daraja biha darajatahu yawmal qiyama sannan kuma Allah ta'ala zai ɗaukaka darajarsa da wannan azumin nasa ko wannan eh, sallar tasa ko kuma wannan jihadin nasa ranar tashin alkiyama wa hadha qaribun min qawlihi wannan daidai yake da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yayi kusa da shi da manzon sallallahu yake cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yashrabu la khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun la yazni zani me zina ba zai yi zina ba hina yazni daidai lokacin da yake zinan nan wa huwa mu'min alhali na da imani sai an zare masa imani ka kun aka zare imanin nan ba dole bane imanin ya dawo ga baki daya kaga an ce hina yazni wala yashrabu al hina yashrabuha wa huwa mu'min sannan mai imani ba zai sha giya ba lokacin da yake shanta face sai an zare masa imani wa laysa muradu تقييد نفي الإيمان المطلق عن محالة مباشرة تلك الأفعال با أنا تقييد شيوا أن كوري مس إيماني كيف يبني أجيد لوك تنديكي شن وننجير كوكم لوك تنديكي ونن ساتا كو لوك تنديكي زنا فقط قوي بحيث إذا كملت mubasharatuhu wan qata'a iluhu ada ilayhi al imanu. ba ana nufin cewa kawai da ya gama wannan aikin ne sai imanin shi dawo gabaki ɗaya ba ha ai akwai damuwa bal hadha an-nafy mustamirrun ila hin tawbati wannan yankewar imanin da zara imanin to yana nan har sai ya tuba in bai tuba ba shikenan imanin sa yana nan ya ragu kun ga wannan bambanci tsakanin al-islam da al-iman kenan so da ka yana nan a matsayin fasiki har sai ya tuba ranar da ya tuba ya bazzina ranar da ya tuba ya shan giya to daga nan kuma shi shikenan sai ya tashi daga matsayin fasiki wanda dama ziddul fasik al-mu'min wa ziddul mu'min al-fasiq in an ce mutum fasiki ne to ana nufin ba mummuni ba ne shi idan an ce kuma mummuni ne shi to ba fasiki ba ne shi ala khilafil islam wanda aka ce laisa musliman ana nufin huwa kafir ko an ce huwa kafir ai laisa musliman mun gane bambancin su ai bambanci wannan sanannen bambanci ne tsakanin al-islamu da al-iman amma dai wani zubin suna cin ka'idar idan tafaqat iftaraqa wa idan iftaraqa tafaqa kai abubuwa ne guda biyu idan ka hada su a waje guda biyu ya ayyuha alladhina amanu dukhulu fi silmi kafa kaga nan an hada su udkhulu silmi kafa to al-iman lahu ma'anahu sannan al-islam lahu ma'anahu amma inda aka ambaci ɗaya. ba ambaci sauran ba to ɗayan ya shiga idan Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi ana nufin musulmai baki ɗaya sun shiga ciki so daga musamman islami wal iman suna da bambanci wa illa fama dama musirran wa illam yakun yubashiru fila fan lahiqun bihi wa illa in ba haka ba fama dama musirran matukar yana nan yana yin wannan zunubin wa in lam fila ko da bai yin aikin a daidai wannan lokacin amma fa bai tuba ba zuciyar shi na damfara da zinan nan zuciyar shi na damfara da shan giyan nan fannafi lahikun bihi to yana nan wannan kore masa imanin da aka yi aka ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min yana nan tare da shi wala yazulu an husmu zambi sannan sunan zunubin nan har yanzu ba zai kawo gare shi ba wal ahkamul mutarattibatu ala al mubasharati illa bit tawbati nasuh sannan kuma da hukunce hukuncen da suke bin wannan aikin da yayi na zunubin zina ko na zunubin shan giya to suna nan tare da shi ba za su kawo ba illa bi taubatin nasuh sai da tuba wacce take tsaftatacciyar tuba tuba mai shariɗa wadda malamai suka ce al-istighfaru bil lisan sannan al-iqla'u bil abdan sannan niyyatu tarki al-audi bil janan sannan mufariqatu sayyi'il khillan sannan kuma hajru makanil isyan sharuɗa biyar sharaɗin farko shine al-istighfaru bil lisani mutum ya istighfari da baki ya ce al-istighfaru duna tauba istighfari daban tuba daban qad yastaghfiru al-insanu wa la yatubu mutum zai iya istighfari amma bai tuba ba sadaka al-istighfaru far'un min at-tauba istighfari wani yanki ne daga tuba sannan al-iqla'u bil abdan barin saban da jikin da ake saban sannan niyyatu tarkil audi bil janan a daura a zuciya cewa ba za a sake dawowa wannan zunubin ba sannan mufaraqatu sayyi'il khillan sannan a rabu da waɗanda ake saban da su waɗanda mutanen banza ne sannan kuma sai hajuru makanin isyan sannan kuma a ƙaurace ma wurin saba a taubatun nasuh ke ina jin kun gane abin da malam yake nufi yana son ya nuna mana wannan hadisin yana fassara mana wancan hadisin na hina ya bashin bakin mai azumi to atyabu inda Allah min rihil misk ya fi kanshi a wurin Allah fiye da turaren almiski sai al-imamu ibn al-qayyim rahimahullah yake ce mana wannan kanshin yana farawa ne tun daga lokacin da bakin ya fara bashi kuma ya ci gaba har zuwa tashin alkiyama kamar mutumin da ya zinibi. bai tuba ba wannan zunubin na nan yana bin shi har zuwa ina har zuwa tashin alkiyama sai a saka masa kuma manzo Allah sama yayi amfani da hina shi ma ana la yazni zani hina a can kuma la khulufu famis sa'imi hina yakhlufu to idan ka yadda da wannan zaka yadda da wancan shi na abin da Imam al-Qayyim yake nuna mana yana son ya nuna mana magana al-Imam Izzuddin ibn rahimahullahu ta'ala da yake cewa wannan bashin yana farawa ne kanshin na fara ne tun daga lokacin da mutum ke azumi kuma wa yastamirru ila qiyamis sa'a har zuwa tashin alkiyama ita ce maganar daidai tarjihin ibn al-qayyim ke na rahimahullah kun ga bai yadda da maganar al-imam ibn ba sannan dama ya ba al-imam ibn al-imam ibn yayi laifi kuma daban rahimahullah yayi tawili to duk wanda kuke tawilin nususi ba za su shiri da al-imam ibn al-qayyim ba na faɗa mana littafin saƙato da ya rubuta akan masu tawili da masu ta'atili daga sunan littafin ma za ka gane abin nan as-sawa'iqul murtala ala al-jahmiyyati wal mu'attila kun ga sunan littafin as-sawa'iqul murtala eh kaga sa'iqa tsawa yace as ba tsawa ɗaya ba Tsawon waki ababan aikawa alal jahmiyyati wal mu'attila ga jahmiyawa waɗanda suka shahara wajen musun siffofin Allah da tawilin su wani zubin wal mu'attila da kuma masu ta'dilin siffofin Allah ta'ala saboda haka magana ingantacciya ita ce wannan qultu الإمام القيم يشي يشي وفصل النزاع في المسألة يد ديزا عرب مصو أكون ون مسألة أن يقال أشي حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمن زال تسمى عبادة لاباغي بأن ذلك الطيبة شيوا ون قيشن يكون يوم القيامة زي كسن شيغان تاشن القيامة ليه فلأنه الوقت الذي يظهر فيه ثواب الأعمال وموجباتها min alkhairi wa sharri manzo Allah sama ya ce yawmal qiyamati ne saboda me saboda ranar tashin alkiyama shine alwaqtu alladhi shine lokacin da yazharu fihi thawabul a'mali ladar ayyuka ke bayyana wa ha da abubuwan da suka jawo aka yi ayyukan min alkhairi wa sharri na alkhairi da sharri fa yazharu lil khalqi ɗibu zalika alal miski shi kenan. sai ƙanshin wannan bashin da aka rika ji a duniya sai ya bayyana ga halittu ya fi turaren almiski ƙanshi kama ya zaharu fi ra'ihatu damil maqlumi kamar yadda ƙanshin jinin wanda aka ji masa ciwo fi sabilihi a hanyar Allah zai bayyana ka ra'ihatul miski kamar ƙanshin almiski manzo Allah sallallahu ya ce al-launu launu dami amma war rihu rihul miski a idan mutane za su ganin jinin ja amma kuma ƙanshin almisi yake وكما تظهر فيه السرائر كما يدعى السري سكي بينا وتبدو على الوجوه كما سنن سقا بينا جفسكوكي وتسير علانية سيس زما أبيني ويظهر فيه قبه رائحة الكفار سنن كما وارن كافري زي بينا وسواد وجوههم سنن كما بين فسكس زي بينا يا الله يا فتيكو يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون قال لا أسامت بيض وجوه وتسود وجوه لا تشغل القيامة وحيث أخبر بأن ذلك حين يخلف وحين يمسون تودكم من kuma manzon بعد لا bada كدوب ku duba jami'i yadda yake da manzo Allah sallallahu kuma ya faɗi cewa lokacin da bakin ke wari wa hina yumsuna da lokacin da suke yin yammaci fali annahu waqtu zuhuri asarin ibada domin a wannan lokacin ne ai gurabin ibada ke bayyana a lokacin ne ake jin warin amma ina sakamakon za a gan shi balo-balo a tashin alkiyama kaga mu ai ba ma jin kanshin ko wari muke ji to shi Allah kanshin yake ji sannan kuma an je tashin alkiyama mu ma kanshin zamu rike shi mun gane ai wa yakulu hina idhin ibuha ala rihil miski inda Allah ta'ala wa inda mala'ikatihi a lokacin shi kenan sai kanshin ya kasance ya bayyana a wurin Allah da kuma mala'ikun Allah wa in kanat tilka ra'ihatu karihatan lil ibadi lil ibadi ko su ce duk da cewa wannan kanshin a duniya a warin kai ra'iha warin abin ƙi ne ga halittu halittu ba sa son wannan warin a lokacin bayi ba sa so sai ce fa rubba makruhin inda nasi mahbubun inda lahi so tari akwai abin muta Allah Allah mutane ba su san shi amma kuma Allah na so so tari akwai abin mutane ba su so shi kuma Allah na so Allah ya faɗa wa asa an takarhu shay'an وهو خير لكم وعسى أن تهبوا شيئا وهو شر لكم دومون والله يعلم وأنتم لا تعلمون وبالأكس هكا أكسي شيما أي رب محبوب رب محبوب عند الناس مكروه عند الله أخي أبن متاني سكي سو أما الله بايا سو فإن الناس يكرهونه دومون متاني باس سوى النوار لمنافرته biba'ahum domin ya saba ma ɗabi'arsu wallahu ta'ala yastatibuhu Allah shi kuma yana son wannan ƙanshin wa yuhibbuhu yana son sa li muwafaqatihi amrahu domin ya dace da umarnin da Allah yi wa ridahu da yaddar Allah wa mahabbatahu kuma ya dace da abin da Allah ke so fa yakunu indahu atyaba min rihil miski indana sai ya zama a wurin Allah ya fi fiye da da turaren almiski wanda mu turaren almiskin muke jin kanshi fa idza kana yawmul qiyamati zahara hadha tibu idan ranar tashin alqiyama ta zo to zahara hadha tibu lil ibadi sai kanshin nan ya bayyana ga bayi wa sara alaniyatan sai zama a fili wa hakaza sa'iru al a'mali min al alkhair wash sharr haka nan ma sauran ayyuka na alkhair gurabun ayyuka ko alkhairi ko sharri za su bayyana a ranar lahira masu kyau da marasa kyau a ai yanzu fuskokin kafara ya wani kafarin ya fi ka ya haske akwai kafirin da idan ba na Southern Sudan ba in ba kafarin Southern Sudan ba duk duniya ba wanda yake su muni da baki na kafirci ga baki yanzu ka ga Obama ya fi wasu fari ko to idan illam ya tub wa mata kafira to ya suwaddu wajuhu yawmal qiyama min as-qur'an fuskar su za ta zama wulik yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh kaga waɗanda taswaddu wujuhum sai aka ce aka fartun da imanikum to fazuqul azaba bima kuntum taqsun ba'da imanikum ay ba'da da an khalaqa Allah an khalaqakum Allah ta'ala fitriyan mu'minin a fitra Allah ya halice ku kuna da imani ma min mauludin illa wa yuladu ala alfitrati fa abuwahu yuhawwidanihi in kana yahudiyyaini aw yunassiranihi in kana nasraniyyaini aw yumajjisanihi in kana majusaini ko kama tuladu albahimatu bahima to shine akafartum ba'da imanikum kun yi kafirci kuka kafirce ba'da bayan kun kun yi imani kaga kafirai ke to da haka wannan tsib din kanshin nan tun daga duniya zai fara a wurin Allah mu kuma sai an je lahira sai Allah ta'ala ya bayyana shi kowa sai ya ji kanshin alhali da wari muke ji wanda da kake jin bakinsa na wari in yana azumi saboda yawan yin azumi sai ka rika jin bakin shi na bashi to a ranar lahira sai ka ji kanshi yake yi dama ya fara kanshin a wurin Allah Allah na jin kanshin Allah madauki zaki ya taimake mu ya sa mu haka